Shugabar jam'iyyar adawa ta Cameroon People's Party CPP a takaice, Kawala, ta ce sun sa baƙaƙen kaya ne saboda launin baƙi alama ce ta baƙin ciki da ɓacin rai don daɗewar da shugaba Paul Biya yayi yana mulkin ƙasar da kuma yadda ake ci gaba da ɗaukan matakan ƙeta da rashin imani akan masu hitowa suna bayyana ra'ayoyinsu na yin adawa da yunkurin Paul Biya na neman yin mulkin mutu ba. Ta ce a yayin zanga-zangar 'yan sanda cikin ɗamarar yaƙi sun kama ɗimbin mutane kuma sun raunata wasu a garuruwa da dama na ƙasar ta Kamaru a ciki har da yawun da babban birnin ƙasar da kuma Duwala cibiyar tattalin arzikin ƙasar. Sannan Kawala ta ci gaba da cewa. The police as you see they have blocked us, they have shoved us, they will not allow us to talk, they will not allow us to do our job as the political leaders of this country. They have Kamar yadda kake gani da idanka, ‘yan sanda sun tare mu, sun harbe mu, sun hana mu magana, sun hana mu yin aikinmu na shugabannin siyasan ƙasar nan, sun tauye hakkokin ‘yan ƙasa. Kawala, wadda ke cikin wani ƙawancen jama'iyyun adawa hudu, ta ce za su ci gaba da yin zanga-zanga har sai shugaba Paul Biya ya ki amsa kiran da jam'iyyar shi mai mulki ke mishi cewa ya canza kundin tsarin mulki kuma ya shirya zaɓe tun lokaci bai yi ba. Isa Ciroma Bakari shine kakakin gwamnatin kasar Kamaru ya ce ba a bi ka'idar yin zanga-zanga ba saboda haka ba za a bari su ba sannan ya ci gaba da cewa. The fact that you are politician does not allow you to take the law into your own hand. When you violate the law in such circumstances, the consequences are very well known. Don kana ɗan siyasa ba wata dama ba ce ta ɗaukan doka a hannunka idan ka kare doka irin haka sakamakon a bayyane yake a fili karara. sun samu abin da suke nema. Shugaba Paul Biya ya canza kundin tsarin mulkin kasar Kamaru a shekarar 2008 ya cire dokar da ta takaita wa'adin mulki. A shekarar 2018 zai kammala wa'adin mulkin da yake ciki yanzu haka. Jam'iyyan adawar kasar Kamaru na hargaba ne saboda suna gudun kar Paul Biya ya yi musu bazata ya ƙara canza kundin tsarin mulkin kasar ta Kamaru. Ma tribu n'est pas ta marionnette et c'est pas